fara bidiyo kan ara-ara na zo na yi baki bidiyon da na yi ba murya a ara sai zai yi wanda in malami ta sun yi na ba da mustajab nan da kuke gani ne da kan mawa ba wai yanda ƙananan malamai suke yi su yau mu da kanmu akwai ayyukan da ake ba mu baya a gaskiya gaskiya ne daga Yi mun da sallallahu alaihi wasallam zai ce اللہ talatin kwaya talatin da uku in an rubuta a jiki an ba mashayin idan ya ce kaf ya je bayan gida ne kawai in ya dawo zai bar shaye shaye kashin kura shi ma yana yi kashin kura yanzu yanzu mutum ya sha giya ko ya sha wani abu ya fi ya zo ku shigo muku gida yana zagi yana kaza kaza ka nemi kusko ka sa wuta a ciki sai ka zuba kashin kuran kaɗan a wuta hayakin ya shiga hancin shi in har hayakin ya shiga hancin shi a take za ka ga buguwan da ya zo da shi ya bar shi ba buguwa ya bar shi ba ya haramta shaye shaye har ya mutu ba zai kara shi? mai gida wannan wani aiki da shi mun karba abubuwa da yawa da shi akwai wanda ya ba mu plot biyu kan wannan yaron shi kaɗai ne da shi yanzu haka yaron ya zama darakta na kamfanin shi baban kana na son kira sunaye kai wana na baka fi sabili in kai ya kai yin ba kai ya baka bari ni bai da ni ba bai da ni ba kamar misali yanzu ina magana a kan ara-ara waɗanda suke gani ba su da mustajab ba daga ku ba ne ba daga yanayin ayyuka mu da kanmu muna wani ayyuka fa baya ci saboda me yasa ka ka turare mai tsada yanzu karamin turare shi ne dubu ɗari da hamsin ba ya ce maka ya ce maka samsul ahmar ka saukar ruhani yanzu ya ce maka samsul ahmar to ruhani ba ya ce maka samsul ahmar ba sai ka ɗauki samsul ahmar ɗin ka yi shi yadda ruhani ya ce kiri ba ka yi shi ba sai ya ce zai je biya bukatan abin da ya sa aka ba shi turare ya je ya dawo ya ce in ba in ba ƙara abu kaza a kai ba ko na je abu kaza ba zai yi ba to kaga kenan ya dawo abin da yi ba to abin da ya ce a ƙara a kai abin da ya ce a ƙara a kai in babu kuɗi fa kai malamin baka da kuɗi wanda kake wa aiki wanda kake wa aiki shi ma babu bai da shi kaga aiki bai yi ba kenan to kakkaga in ka yi aiki bai yi ba ka sare kar ka sare ka ci gaba ubangiji shi ne mai karba Allah shi ne mai karba ruhanin kawo kaiwo kayan kawo rubutun kawo abubuwan kawo duka sai Allah ya ke kan tukunna abin yake cewa fire ka gane kar yi wasa da damar ka ni na ce zan ba da ara'ara saboda na karanta ara'ara abin malami na lalaha bai lalata Allah ya sha ka huta na can lahira Allah ya sa aljanna firdausi shi ne mutum mutumin da ya bayar da mota ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya mota ɗari uku da talatin kyauta ba mota miliyan goma ce namijin duniya ke to wayansu su da kansu su da kansu su da kansu suna mamaki manyan malamai su da kansu suna mamaki ina mutumin nan yake samu wannan kuɗi la haula biliyoyi a hannun shi kuma ba ya sa kayan kirki kaga inda ni ba na son sha shadda da irin su manyan kaya kananan kaya haka yake abun shi na koya saboda hannun shi na tashi na yi shekara bakwai yana koya min sirri sai sa idan na shiga maka sansul marufin kubra zan canja na fuska na da gani yanzu ba shi za ka gani ba na shiga cikin samsar maruf saboda ban da kyau samsar maruf na shiga ciki dan zamo ne wani kala saboda a lokacin zuciya na tafasa yake yi Mun kai mun abin da ba daidai ba zan ma abu ubangiji allah in shi bai yarda ba abin ba zai faru ba amma in allah ya yarda har na maka wannan abin ta kare ma a gidajiyar da kake ji da kanka diyan da kake amfani da itatuwa diyan da kake amfani da makarin sihiri yi hatta wanda ya fi ka ya fi ka bare zo ma ta hanyar da kake tunani ba fa ta hanyar da kai raina wanda ba ka tunani ta wurin zai shiga ka da ba ta mara da ni amfani shi nan wurin yanzu akwai su arra arra kuma sai hankali hankali dan zan yi shi ɗaya ɗaya ra'ara nan mustajab ko kuma wani ya zo maka da aiki mai ujula kana so ka yi mishi ko kuma turaren da ya kamata ka yi amfani da shi na arra-arra ka gane turaren da ya kamata ka yi amfani da shi na arra-arra shi ne turaren egil za ka ga jikin kwalbin akwai egil a jiki egil biyu ne akwai wanda ake an sa a kai ba mai kyau ba ne akwai wani yana zuwa cikin akwati ƙaramin akwati akwatin kamar wannan ta gani girma akwatin ya kai wannan Shi ne egili mai kyau Shi ne kuma turaren arra-arra mai kyau ɗin ana sai da shi naira dubu ɗari biyu da hamsin mara kyau ɗin dubu ɗaya da ɗari biyar wani lokaci ma za ka samu a ɗari biyar ba mai kyau ba ne ko ka yi arra arra bare ma mustaja itacen arra arra sabara ne eh, mai gida zan gaya ma arra arra idan ka ɗauki allo yanzu za ka rubuta arra arra za ka rubuta arra arra arra arra arra arra arra arra kafa ɗari ka aje wannan allon sai ka rubuta ma ma ka buɗe mimun ɗin ka aje allon hi hi hi ka rubuta allon ni ni Mimu ɗin ka buɗe ka buɗe memu ɗin ƙafa ɗari sai ka zo memu ɗin da ka buɗe abun da kake so Allah ya yi maka da wuri wuri wuri wuri wuri ka faɗa duka ka rubuta mimun memun memun allo biyu ne ai Mimun allo biyu duka ka sa katin ka cikin duka duka wancan ɗari wannan ɗari in ka haɗa ɗari biyu ɗari biyu me zai je ba ka sunaye ɗari biyu <laughs> na gida sai ka wanke ba ka wanke ba sai ka nema wani tukunya ko gungun ka juya ciki sabaran da ka daka garin sabaran ka zuba a kai ka cire turaren egil din ka zuba a ciki ka gaya sunanka ka gaya uzurinka ka gaya abin da kake so ka daura ka wuta rubutun zai yi tafasa na rantse maka mai gida ban taɓa rantse maka ba saboda baka bi na basir rantsuwa baka bi na basir rantsuwa ba san ni ba ban san ka idan ka yi wannan za ka san Allah da girma kai saboda abun zai yi ne kun fa kun